Ƙungiyar Fulani makiyaya ta mieti Allah Cattle Breeders shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ta gudanar da wani gagarumin taro a garin lafiya fadar jihar Nasarawa don jan hankalin Fulani makiyaya su yaƙi jahilci ta hanyar sanya 'ya'yansu makarantun addini da na zamani. Taron wanda ya tattaro kan Fulani daga jihohin Nasarawa, Benue, Plateau, Neja, Kogi da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da Fulani ke fuskanta a Najeriya da kuma lalabo hanyoyin magance su. Shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Alhaji Bala Muhammad Dabo, ya shaida mun makasudin kiran taron. mun kira mutanenmu game da damomi da ake samu na makiyaya da manoma, ta'addanci kuma da ake samu ana samu samu waɗansu daga cikinmu mu mun goya bayan duk wani gurbataccen mutum da zai sa da shi daga cikin al'umman Fulani ko muna goyon bayan ya shiga hannun hukuma kuma a ladabtar da shi to kuma muna faɗakarwa akan karancin ilimi mun ja hankalin jama'an mu a sa 'ya'ya a makarantu ɗaukan masayi na tarbiyya ya zamanto dole rigar da zamani ta ɗinka a sashi dan ma kana nufin a zo a taimaka maka akan bukatan kanka da kanka ya kamata wanda kake bukata ya taimaka maka ya ga inda ka fara da inda ka tsaya ya ga kuma inda da zai dora maka. Shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa kenan Alhaji Bala Muhammad Dabo. A jihar Plateau kuwa bayan rikice-rikicen da aka yi ta fama tsakanin makiyaya da manoma, a yanzu haka waɗansu ƙungiyoyin makiyayan suna ɗaukan matakan kamo waɗanda suka aikata laifi don miƙawa hukuma. Yahaya Musa Jibrin da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin Yalwan gindin Akwati da ke karamar hukumar Barikin Ladi ya ce suna aiki kafada da kafada da jami'an tsaro. Akwai yara kwanaki da suka yi sata. To wannan yaran an yi kokari membobi namu na vigilanti sun bi yaran sun kama su sun mika su a hannun jami'an tsaro amma da haɗin kai jami'an tsaro. To da yake ku al'umma kuna iya kokari ta ina kuke ganin kamar gwamnati gwamnati ya kamata ta shigo. To mu abin da muke so gwamnati ta taimaka mana idan an samu mai laifi an bincika an samu laifi shi ya kamata a mashi hukunci. A halin da ake ciki dai dankon dangantaka tsakanin makiyaya da manoma na ƙara armashi a jihar Filato bayan wani manomi mai suna Solomon da ke zaune a yankin Bisici a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ya yafe barnar da dabbobin wani mai suna Ibrahim suka yi a gonarsa. Kaga wanda ya yarda da laifin shi dole ne a yafe mishi. Shine na ce to da zai kyautu in ce wai in kai gaban hukuma dama yafewa ne yake kawo zaman lafiya dayan kuma abin da ya yi min da na ji daɗi shine bayan haka da yake shanayen suna kusa da gona na sai na ce masa zan bukaci taki zuwa wani lokaci sai ya ce gashi can a tarihin jan ɗauka in ɗiba gida ɗaya kaga da ce na kai can wannan takin ba zai samu ba. Shiko Ibrahim wanda ya bai wa Salomon mota guda na takin gargajiya ya ce sam baya buƙatar a sake samun tashin hankali a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jo Jos a Najeriya.